assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kalmar tsaron barkan mu da yau barkan mu da sake kasance da kowa da wannan lokaci kuna tare da shayin muhammadu zawa tv ta da aboki aiki na bukhari awal masu kalmar tsaron kuma da muka saba gabatar muku da shirin wasiƙun masu kallon sauran kowane mako su ne zama gabatar muku a wannan lokaci sai kuma a da yaushe muna kara jaddada musu da wannan gurbin namu don kara tallata muku shi mm. saboda gurbi wadda za ta taimake ku za ta taimake addinin ku kenan da haka duk mai bukatar wannan gurbin mm-hmm, mm-hmm. zai ganin gubi a kasan wannan bidiyo ya yi amfani da su domin shiga wannan gurbin wannan gurbin tana da matukar amfani gare mu matasa matafiya kenan ka gani a inda kake mhm. za ka shiga cikin group kuma ana koyar da karatu kala-kala in karatun da ka sani cikin addinin mutunci. <clears throat> wanda yake kuma kuma kowa mata ya masu ita wata kasi amma ga mutane gari ma ko wani a gida suna neman kuɗi masu da ƙauyuka da sauransu su ta wani kasuwannin ƙauyuka ka gani kana da wayar ka mhm. ba ka care ga ka shiga inda babu dai shabaka ko in ce yare su ko abin shi yau wani network kenan mhm. kana aiki nan karɓo ko wayar ka kana aiki ma kana sana'a kuma da dare dan kaso kullum sana'a ka kana iya ka dibi waye ka kuma ana koyar da kai kina cikin wannan gurin gaskiya ne da haka da kyau domin shiga wannan gurin gaskiya ne sai kuma mu ko muku wasiƙun na wannan mako kenan insha Allah yau wasiƙa ta farko ita ce ta ah, Nura Adam mm-hmm. ya ce subhanallah kai jama'a ya ce ah, ina shugabannin ƙasa gaskiya a yi wa bayan allah taimako ta Allah dan annabi Muhammad Rasulullah Nura Adam gaskiya haka ne magana kace abin a duba ce ya kamata a ce shugabannin mu su muna adalci su kai mun dauki dangance da irin abubuwa masu faruwa cikin kasan mu da gaskiya ne a dukkan kasashen mu na ba ni daya to muna muka fata alkhairi ubangiji Allah ya sa sun ji sakon naka Allah ya sa kuma su yi aiki da wannan muna godiya kuma gode da kullum insha Allah sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Isaka Adamu yace to me yasa ba a daukan eh, mataki akan wannan isaka adam gaskiya haka ne ya dai kamata yi an ɗauki wannan mataki gaskiya haka ne to muna kula kwalawun insha Allah ya saka maka da alkhairi amin sun amin <coughs> wasiƙa ta gaba ce ta ah, halilu abubakar mhm. yace Allah ya ji kansu amin sun amin halilu abubakar muna maka fata alkhairi mu gode da addu'a <coughs> sai kuma wasiƙa ta gaba ta nasiru alhaji muhammad mhm. yace ya nuna cewa bayan bayan bayan ƙasa na bawai bayan ƙasa ba eh. <laughs> to muna maka fata alkhairi ana ma fata alkhairi nasu da kake ko nasiru eh, muna godiya eh, kuma da kula ubangiji Allah Allah ya maka ah, Allah ya taimake ka insha Allah gaskiya muna godiya sosai <coughs> Eh, sai kuma wasiƙa ta gaba ta bada masu usman mhm. allah ya ji kansu shi ma yi amin ya allah wa mashi usman muna maka fata alkhairi mun gode da kula sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ta sulai sulai shi ma ce mhm. wallahi ya kamata a kama su ma'ana waɗannan kokai wanda an kai magana a kansu ah ok to sulai sulai gaskiya haka ne dan za a yi adalci kamar ya dai kamata a ce an kama su muna maka fata alkhairi mun gode sosai da kulawa mhm. Ah, sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta baban gayu mhm. ya ce bokaye sun wa shugabanni baki matasa ku tashi ku ceto ƙasa daga azzalumai azzaluman bokaye duk inda boka yake a kama shi sun eh, ɗaure mun ƙasa wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne baban gayu to muna maka fata alkhairi wani shi Allah ya sa duka matasan mu na Afirka baki daya duka su aiki da wannan su tashi da tsaye dama yanzu ƙasa matasa sun ne da ƙasa su ne za su ce san kansu da kanunsu ba wai lalle ne sai shugabannin sun tallafa maka sai yawwa to muna godiya sosai wani insha Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma a wasiƙa ta gaba ita ce ta dan mama ce mhm. Allah ya Allah ya bar muna ku amin sun ma'amin dan mama, muna godiya kai ma wani da Allah ya bar mana kai mun gode mhm. sosai da kula da bibiya tabbas sai kuma a wasiƙa ta gaba ce ta ta isuhu asman wacce mm-hmm. su ce a basu jardan kai gashi da yake dai wasiƙar tashi ban rubutun nashi ban bayance shi da kyau haka ne to muna godiya sosai mun gode da kula mun gode da bibiya bangare Allah ya saka maka da alkhairi mhm. saboda ka san wasu rubutun na Hausa ba eh gaskiya haka ne sai ga wani yayi dogon yayi dogon karatu ba bai iya bane to mhm. shi faransi ya amshi mai wani turanci ya amshi mai shi gaskiya haka ne gaskiya ne to muna godiya sai kuma wasiƙa ta gaba ta isu eh, mhm. wannan ba isu Muhammad Badaru ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya magana ne akan wannan ya aljihu wanda an eh haka ne muhammad rasul muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi su kuma ubangiji Allah ya sa sun huta suma an wasiƙa ta bace ta mamman haruna idrisa yace mhm. masha Allah muna godiya Allah ya kara ma matas Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana ya kamata a saurari wannan matashin ya kamata kowane matashi ya goya mishi baya mu yaƙi a zalunci mu yi rubutu sosai kuma da bidiyo ka gaskiya ne wannan gaskiya ka faɗa gaskiya na haka ne to muna maka fata alkhairi kuma mun gode da wani yin Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa kuma matasa sun ji wannan sakon naka su yi amfani da wannan amin sun amin sai kuma wasiƙa ta gaba ta ziyad umar ya ce mun gode zai umar ma muna godiya shi allah ya saka maka alkhairi mun gode sosai <clears throat> to sai kuma a wasiƙa ta gaba ce ta abdulmumin mm. ya ce don menene gaskiyar zancen shi akan wannan matashi da wannan insha Allah kamar da yadda ya ji an yi bayani ok shi ne yake tambaya ne gaskiya to muna wannan shi ne da gaskiya zancen kamar da yake bayani mhm. Mhm. gaskiya to muna muka fata alkhairi kuma wani shi Allah ya saka da alkhairi fatan kuma ka ji mhm, sai kuma wasiƙa ta gaba ta eh, Burhani Muhammad ya ce masha Allah gaskiya ne wannan Allah ya saka da alkhairi muna fatan Nijar za ta yi watsi da Faransa domin ta koma cin gashin kanta naku burhani muhammad da na dan eh, nijar da magaram burhani muhammad to muna maka fata alkhairi amin summa amin amin amin gaskiya haka da yayi mana idan aka yi watsi da eh, yan faransojin faransa kuma da kai yi kan mu kenan ga gwamnati su zama da dadin kasar mu gaskiya ne to muna maka fata alkhairi kuma mun gode sosai da kulawa da bibiya sai kuma wasiƙa ta gaba ta zubairu sasidi mhm. yace yayi haka ne Ah, ya yi haka ne nawa mhm. mm, mu tashi sai da faransa mhm. ta ba da arzikin ta kasanta da mhm. yake da sauran rubutun nashi ban fahimta ba fahimta muna godiya zubairu sun mun gode sosai ubangiji Allah ya saka maka alkhairi zubairu sai muna godiya sosai mm, sai kuma wasiƙa ta gabata ta isuhu asman ta ce allah ya kare mu yan nijar amin ma ma'ani su fasu muna gode a wani shi allah kai ma ya kare ka eh, sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta shu'aibu drk yan ce allah ya ba wanda eh, allah ya ba allah ya ba da sa'a haka da amin sun ma'ani shu'aibu drk muna godiya kai ma ubangiji allah ya baka sa'a allah baka nasara duka abin da kake nema na alkhairi muna godiya sosai sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta ah, dj Mm-hmm. ya ce gaskiya abun ya yi yawa dj haka ne to ubangiji allah ya ganar da mu allah ya sa su gano da da kuma su ji tausayin mu talaka kuma su tallafa mu kasan baki kasashen mu na afirka baki ɗaya muna godiya da kwalabin allah ya sa kama da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta mamman sani mhm. ya turma saƙo da faransanci ya ce vive les jeunes africains il faut bien courage avec les grands combattants entre france et afrique mhm. ya ce allah ya raya matashin mu na afirka baki daya mhm. saboda suna nuna kokamar courage da tsakanin faransa da afirka amin sun ma'amin amin abu ya wani ubangiji allah ya saka maka da alkhairi amin sun ma'amin sai kuma wasu ta gaba ta muhammad ture kuci mhm. masha allah kuma merci beaucoup to muna godiya muhammad ture to muna godiya sosai wani allah ya saka maka da alkhairi asiga da gaba ita ta bashir ismail ya ce gaskiya ne wallahi ina muku fatan alkhairi allah ya kiyaye gaba bashir ismail muna godiya sosai ubangiji allah ya kare ka kuma gode sosai da bibiya wasiƙa ta gaba ce ta eh, bintu bintu umaru binta umaru take ta ce mana masha allah mhm, masha allah binta umaru to muna godiya sosai ubangiji allah ya saka miki da alkhairi wasiƙa ta gaba ce ta usmana ma'azu mhm. shi ma ce haka yake zancen usmana ma'azu muna godiya ubangiji allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ce ta ah, nura adam yace Allah ji kansu ya gafarta musu amin sun amin amin ya Allah muna godiya sosai nuna adam da addu'a ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba yace ta Ibrahim Abdurrahman mhm. yace gaskiya wallahi yayi Ibrahim Abdurrahman to muna maka fata alkhairi mun gode ubangiji Allah ya saka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta Sani Agades mhm. yace shirin ku yayi kyau ina muku fata alkhairi Sani Agades to muna ma fata alkhairi kai ma mun gode ubangiji Allah ya saka mana alkhairi wasiƙa ta gaba ce ta bilyaminu muhammadu na mhm. ce masha allah gaskiya ne maganarka usman allah gaskiya ne maganarka usman mm, mm, to masha allah to muna godiya sosai shi allah ya saka marar kai da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta abdurrahman abdullahi ya ce mhm. ya kamata niger ta samu wani soja kamar irin na mali abdulrahman abdullahi gaskiya haka ne gaskiya ya dai kamata a ce mun samu ma irin wa'annan ya kamata a ce mun makasar mu nijar ita ma ta yi irin wannan kamar yadda mali ta yi tumuna muna maka fata alkhairi mu gode sosai gaskiya ah, sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta abdullahi mhm. ya ce in dai wagga gwamnati ce sai dai sai dai a karar da mu ga baki daya to gaskiya Allah gaskiya ne mhm. kai gaskiya sai kuma a wasiƙa ta gaba ta ɗan feti mhm. ya ce assalamu alaikum haka ne gaskiya allah ya kiyaye sannan ya ce allah ya kiyaye mhm. allah ya zaɓa mana mafi alkhairi amin allah ɗan feti muna guda ubangiji allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ya ce ta abdallah mhm. ya ce <clears throat> allah ya karɓi bakoncinsu su amin ya allah amin ya rabbi amin sun amin amin amin sai kuma wasiƙa ta gaba ta ɗan talakiya 24 tv ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gazawa tv ne muku fata alkhairi sannan ina matuƙar ƙaunar ku ina tallatar da gurub ina mai suna tambaya mabudin ilimi Mm. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to masha Allah tambayan bude ilimi gurbin ga Quran Talkiya 24 TV to da fatan al'umma dai sun shi mm-hmm. kuma da fatan za su bibe ka su yi maka saman shi gurbin na gurbin na abun ga WhatsApp ne ko kuma na na da WhatsApp ne tun WhatsApp ne ai nan ba ce kamata a ce ya dora to muna maka fata alkhairi mun gode ubangiji Allah ya saka mara alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta sala ayuba ya ce assalamu alaikum sannan ya ce masha Allah wannan gaskiya ne kuna da kuna da group na whatsapp ko ni eh, ko ni mero na whatsapp mm-hmm. eh, ina ina bukata saboda kun kun taba min inda inda yake mun ciwo baka da matsala dan uwa za ka ga lamba a saman idan ka duka bidiyo kina maka dora za ka ga lamba tana na a sama za ka iya kai aiki dai ta ka tura saƙo insha Allah za ka karɓi saƙon ka kuma za a saka ka cikin group to muna maka fatan alkhairi sai kuma ah, abdul karim isa ya ce su dai sun bari da Allah abu da mai isa ai abin da ya fi karfin ka sai dai ka bari da Allah to muna maka fata alkhairi ubangiji Allah ya ganar da mu kuma ya ganar da shugabannin mu na Afirka baki daya muna maka fata alkhairi mu gode sosai sai kuma Habibu Musa shi ma ya ce masha Allah Habibu Musa muna godiya da kula ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta Haru mhm. ya ce barka da wannan lokaci yau barka Haru muna maka fata alkhairi mu gode sosai da kulawa wasiƙa ta gaba ce ta lawali mani mhm. shi mai ce Allah ya ji kan maza baba tanja nan. amin sun amin muna godiya sosai ubangiji Allah ya sa ya huta mun gode sosai da kulawa wasiƙa ta gaba ce ta sabi usulai ya ce baba tanja Allah ya ji kan maza amin ya Allah sabi usulai muna godiya sosai da addu'a Husaini Zakariya mhm. shi ma ce Allah ya ji kan maza amin ya Allah Husaini Zakariya muna godiya sosai da addu'a <clears throat> sha Allah ƙarshen wasiƙun kenan nan na wannan mako sha Allah kana nufin sun ƙari kenan ni kuma yanzu ne nake jin ma <laughs> to sha Allah to masu kallon da sauraron mu a duka duka zamu ka ƙarshen shirin wasiƙun na wannan mako kenan sai ku tarbe mu a wani mako mai zuwa amma da aboki aiki na fara awal ni sha'ayin Muhammad nake ce da ku ma salama mu huta lafiya sha Allah